والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da tara ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na daya ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiya jiya idan ba a manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta ashirin da biyu cikin wannan sura mai albarka suratu tauba yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da uku kafin haka akwai yan tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa shin wai akwai tasbaha a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana suna amfani da tarbi irin wanda muke jira lokacin da muke yin tasbihi ko muke hamdala ko muke zuba. shi ne abin da ya tambaya a hakikanin gaskiya babu tasbaha a lokacin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam asali shi tarbi irin wanda muke sa kwaya kwaya mu sa zare ko na lilo ko wani zare na daban asalin sa ma ba a wurin musulmi yake ba akwai shi addinin kiristanci akwai shi addinin mutanen indiya akwai shi addinin yahudanci sai waɗansu daga cikin jahilan musulmi suka aro suka kawo cikin musulunci amma babu wani dalili na shari'a daga Allah ko manzansa wanda ya nuna kasantuwarsa a cikin musulunci Abinda da ake kidaya da shi sune in yatsu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ɗaya daga cikin matansa tana kidaya tasbihi ta hanyar tsakowa da tara a gabanta idan ta ce subhanallahi sai ta ɗauko ɗaya subhanallahi sai ta sake ɗauko ɗaya sai manzo Allah ce ba zan nuna miki ba abin da yafi wannan alkhairi tace eh sai sai ki kidaya da yatsunki li'annahunna mutantaqatun yawmal qiyama ki kidaya da yatsunki domin yatsu sun za a sa su yi magana a ranar tashin kiyama kaga wannan shine lokaci mafi dacewa da inda a ce tasbaha tana da asali to daga ranan za ta samu asali da sai annabi ce a'a ki samu zare na lilo ko wani ulu sannan kuma ki samu wato ainihin kwaya kwaya ko na roba ko kuma na itacen aduwa ki da ki sa da allura sai ki sa sai ki rika kidayawa amma manzo Allah sai ce ki kidaya da yatsunki li'annahunna mustantaqatun yawmal qiyamah da haka idan mutum ya tashi kidaya tasbihi da hannunsa zai kidaya ba wata tasbaha ba tasbaha dai in dai a musulunci ne ba ta da asali sai fa yan arowa aka cikin wani addini aka kawo cikin musulunci to kuma wannan kaga daban wannan ita ce magana da ilimi zai tabbatar akwai babban malami bakar abdullah abu zai littafi ya akai mai suna a subha ya kawo tarihin tasbih gaba ɗaya ma a duniya to waye suka fara girgiro shi Allah sa mun gane menene abin da zai baka wahala in dai in dai tasbihi ne wanda annabi ya koyar bai taba wuce ɗari ba duk abin da ya wuce ɗari to ba a yi masa iyaka ba to kai ko me me amfanin kai masa iyaka duk abin da ya tsoro akan ɗari to an bar maka kofa a buɗe ba a yi masa iyaka ba shi yasa Abdullahi dan Mas'ud da ya ga waɗansu suna haka suna kidayawa yace me ya amfani sai kun kidaya tasbihin ku ku kidaya munanan laifukan ku mana na ba ku tabbacin kyawawan ko da ba ku kidaya ba Allah zai tsare muku su kyakkyawan aikin da kai ko ka lissafa ko baka lissafa mala'ika ya lissafa ya rubuta kan haka za a yi maka hisabi to kai menene amfanin kai ka kidaya amfanin ka kidaya cikin abin da shari'a ta yi masa adadi ɗan shari'a ta ce a yi abu kaza sau kaza yanzu kamar tasbihi da ake bayan sallar farilla subhanallahi sau talatin da uku alhamdulillahi sau talatin da uku allahu akbar sau talatin da uku ba tasa'in da tara ba kenan dukkan na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ka taka ɗari kenan ko subhanallah da walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 kaga dai yare suka 100 kenan ko kuma kai 25 biyar kamar yadda wata riwaya ta nuna ko kuma kai goma goma kamar yadda wata riwaya ta nuna da wanda ya goma goma da wanda ya 25 biyar da wanda ya 33 uku duk yayi kaga dai dukkan su ba wanda ya wuce 100 wanne ne zai gagare ka ka kidaya da yatsunka idan ka tashi to amma abin da yasa har kake ganin a bukaci kwayoyin tasbaha to an da bid'a kenan an baka wani abu an ce sai kai so dubu goma to bid'a kenan kwace dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya wallahi tallahi bid'a ne duk wani abin da za a faɗa yan bid'a ne suke ba mutane tsoro gwargwadon tsawon sharfin gwargwadon yadda zai baka tsoro to wannan in baka waye ba kai ta fuskar sunna kenan amma ka ta ka waye ta fuskar sunna me sharbi zai baka tsoro menene kuda kuma ballanta na roman kuda shi mai karbin menene ballanta na karbi hasar ballanta na ba tsoro amma in ka tsaya akan sunna ka waye babu yadda za a yi mutum da yana bid'a ya baka tsoro Allah ganar da mu dan haka 'yan uwa ku kidaya da yatsun dan yatsa za ta yi bayani ranar tashin kiyama haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yana tambaya dangane da matsayin wanda yake raina mutum saboda yaransa wannan al'ada ta cikin al'adun jahiliya kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'ir dunub ka raina mutum dan yaransa ban ji ba ya tsundama ya dama mutum zai kira ya tilbaha da su raina mutum dan yaransa wannan al'ada ta cikin al'adun jahiliya kuma kaba'ira ce daga cikin kaba'ir dunub dan haka bai halatta ba mutane gaba ɗayan su halitta suke na Allah ya ayyuhan الناس inna خلقناكم من ذكر wa unsa wa وقبائل لتعارفوا wa qaba'ila عند inna akramakum inda الله عليم inna Allaha alimun kabir abinda wani ke fin mutunci da shi a wajen Allah shine takawa ba yare با ba launin fata gida da gida da yare da launin fata da kasa duk ba sa tsarkake ka abin da zai tsarkake ka shine imaninka da aqidar ta gari da kyakkyawan aikin ka inna akramakum inda Allah atakakum saboda haka ka zargi wani dan yaransa ka zage shi ka ce ai wani inyamuri ne ai wani bayarabe ne ai wani kaza ne wannan daga ji wanda yake yin haka to bai fahimci addinin musulunci ba in ya fahimci addinin musulunci ba zai wannan ba idan har na ce maka ai wani inyamuri ne shi ma sai ce ai wani bahaushe ne me bambanci a ciki ai wani bayarabe ne sai ce ai wani bahaushe ne ai wani bafulati ne sai ai wani kanuri ne to sai me kuma me bambanci a ciki yaruka din wani sikeli kake da shi da zaka ce yare kaza ya fi yare kaza ba wani sikeli da kake da shi yaren da Allah madaukakin sarki ya fifita a nan ban kasa shine larabci da ya zanto yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka saukar da alqur'ani ko shi kasancewar ka balarabe kadai baya kai ka aljanna sai in kai imani da larabcin mutum tsantsa zai kai shi aljanna da sa Abu Jahal sune a sahun farko da sa Abu Lahab sune a sahun farko gashi ba dangi gashi kuma balarabe kuma dan makka garin su annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka saukar da aya da ta nuna tabewarsa tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab kaga larabcin bai masa amfani ba to da haka hausar ka ba za ta maka amfani ba barbarcin ka da fulatancin ka da komai din ka ba zai maka amfani ba abin da zai maka amfani imanin ka da aikin ka na gari saboda haka lalle mu kiyaye kushe mutane saboda yaran su wannan al'ada ta cikin al'adun jahiliya maguzanci ne hadisi cikin muslim ya nuna haka cewa al'amura ne na jahiliya wannan yana tambaya cikin harshen larabci maganar cewa musulmi su yi tanadi shin wannan ya shafi kowane irin tanadi dama ya shafi kowane irin tanadi mana baka na muka fassara ayar ubangiji cewa ya dole hum masafatun min quwwatin wa min ribatil khayr ya shafi kowane irin tanadi ya shafi kowane irin tanadi wannan yana cewa yaushe ake yin alkulut idan ana cikin sallar wuturi kafin ruku'i ko bayan ruku'i abinda hadisai suka nuna alkulut na cikin sallar shafa'i da wuturi annabi na yin sa ne kafin ya tafi ruku'i amma alkulut na nawazil idan wata musiba ta sauka a gari ana yin alkulut dan Allah ya ɗauke ta wannan annabi na yin sa ne bayan ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada a raka'a ta ƙarshe ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada sai ya karanta alqunut kuma yakan yi a bayyane ko da sallar azhar ce ko la'asar sahabbai kuma na cewa amin amma alqunut na wutiri to shi wannan kafin ruku'i ne annabi ke yin sa kuma ba kullum kullum yake yin sa ba wata rana yayi wata rana baya yi wata rana yayi wata rana baya yi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce sun din shine kai ma karkar zance shi kullum kullum wata rana kai wata rana ka bari Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara hadisan gaba daya a cikin Irwaul Ghalil ah, fi takhrij ahadith manar sabil inda yake magana akan wannan babin za a ga hadisan duk ya fitar da su ya yi magana akan su wannan yake cewa wane ne mahadi kuma yaushe ne zai bayyana wannan lacca guda kenan ya za a gane idan ya bayyana kaji ko lacca guda ce wannan ayi mahadi dai ɗaya ne daga cikin zurriya na alul bait zurriyar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi zai dace da sunan annabi kuma sunan mahaifinsa zai dace da sunan mahaifin annabi irin yadda shugaban halitta sunansa Muhammad ibn Abdullah shi ma mahadi da zai zo a ƙarshen zamani sunansa Muhammad ibn Abdullah an gane ku wato yana daga cikin alul bait zurriyar gidan annabi kuma al'alawi ne al-fatimi kamar yadda ibnu kasir ya faɗa zuwansa ɗaya ce daga cikin manyan alamomi na kafin kiyama kuma idan ba ku manta ba malamai suna kasa alamomin tashin kiyama kashi biyu akwai manya akwai ƙanana dukkan alamar da take kafin bayyana dujal sunanta karamar alama dukkan alamar da za ta biyo bayan bayyana dujal sunanta babbar alama mahadi zai zo bayan dujal ya bayyana ina fata an fahimta sai mahadi ya zo sannan kuma sai annabi isa ya sauka za su yi zamani su uku a lokaci guda wato da sharru khalqillah da kuma khairu khalqillah a lokaci guda to hadisai sun nuna haka cikin sunan kamar sunan na ibnu majah da sauransu waɗanda suke nun tabbatattun hadisai kuma kamar yadda na faɗa zuwan sa alama ce ta cikin alamomin tashin kiyama kuma zai bayyana daga cikin kasashen gabas ba iyakance garin ba amma kaga waɗansu daga cikin ƙungiyoyi na musulunci irin shi'a su suna da mahadinsu wanda ya sha bamban da manzon Allah ke bayyanawa cikin hadisin nan shi tun an riga an haife shi cikin wajen shekara dubu ɗaya da ta wuce yadda suke cewa to lokacin da aka haife shi to sai duniya ya kasance a lokacin nan ba ta da datti a cikinta da yawa to shi ko mai son kawo gyara ne to sai ya ɓuya ya shiga cikin wani sirdaf Firdaf shine kurfi wato rami da ake yi a ƙasa sai a rufe shi sai daidai yar kofar shiga wadda a iya shiga ko a fita idan ana so to ya shiga ciki ya ɓuya a wani gari da ake kira Samirra a ƙasar Iraki ba zai fito ba sai ranan da duniya ta cika da barna sannan ya fito to a wurin masu wannan akidar da sallar juma'a da jihadi duk bai halatta ba idan an yi sai ranan da shi mahadin ya fito sannan za a yi su har sallar jam'i ma duk ba dole ba ce ba dan ana yi ne bayan imami ma'asumi shi kuma shi ne imami ma'asumi tsararre wanda baya zunubi sai ranar da ya fito to wannan mahadin su daban shi an ci kenan amma mahadin sunna shi ne wanda na fara bayyana muku wanda hadisan manzon Allah suka nuna yana cikin zurriyan ahlul bait kuma shi ba masumi bane ba wani dalili na shari'a da yake masumi ne salihin bawa ne adali ne nagartacce ne nagari kuma zai zo ya kawo gyara a wurin masu aqidar waccan ta cewa mahadin suna can a boye su suna ganin ma daga cikin abin da zai gaggauta fitowar ta mutane su yawaita barna da haka akwai waɗansu daga cikin su suke kira a yawaita barna dan ko mahadin yi ma zai fito idan idan aka cika duniyar da barna sai fito idan ba a cikawa ba zai fito ba kaga wannan jahilci ne ko shakka babu wannan dai shine abin da zan iya faɗa kila mun samu munasabar magana a ƙara bayani a kai me hukuncin wanda suke bambanta malamai su ce wani malamin gwamnati ne wani malamin Allah ne to ta so ya gane malamin gwamnati ne wata alama ce aka gani kila yana kare gwamnati ko kuma a gwamnati ta ɗauke shi aiki ko menene wallahu alam wani malamin gwamnati ne wani malamin Allah me hukuncin su hukuncin su yana wurin Allah shi zai musu hukunci gwargwadon yadda ya dace da irin maganganun su da ayyukan su me hukuncin wanda akwai masallaci a bakin kofar gidansu amma sai ya tsallake ce ta wani wuri su dan ya je ya yi sallah idan ya tsallake masallacin dan saboda su masu masallacin ba su iya sallah ba kamar limamin bai iya fatiha ba ko baya cika ruku'i ko baya cika sujada sai ya tsallake wannan masallacin zuwa masallacin da limamin ya iya karatun fatiha yake cika ruku'i yake cika sujada to bai laifi ba haka shine daidai amma idan limamin ya iya karatun qur'ani ya iya ruku'i ya iya sujada amma shine yake tuhumar aqidarsa dan bai dace da aqidarsa ba to wannan abin da ya sunan shi bid'a ba addini ba dan baka cewa baka bin mutum sai in yana bin wata aqida ta ka kai kadai yanzu ko da ahlus sunna waɗanda suka sha bamban da yan bid'a da suke yin bid'o'i a aqidar ahlus sunna ba sa haramta wa ahlus sunna yin sallah a bayan mai bid'a amma abinda suke nuna fifikon sallah shine a bayan wanda yake bin sunnar annabi amma mutum mai bid'a ko fasiki idan ka bi shi sallah duk malamai sun yi da sallar ka tayi waɗanda suka saba akan wannan sune khawari su kuma sun tafi ne akan asalin su na kafirta wanda yake murtakibul kabira cewa kafiri ne wanda ya tagiya su ce kafiri wanda ya zina su kafiri wanda ya kaza kafiri to tunda kafiri ne su ba za su bi sallah ba da haka Imamul Bukhari ya kulla babi cikin ingantaccen lissafinsa babin da yake magana akan imamatul fasik da kuma al-maftun al-maftun shine dan bid'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya wayyata magana a cikin littattafansa dangane da bayyana halaccin bin mai bid'a sallah idan an ce ja'iz abinda ka iya yi ka iya kin yi amma idan ka ce ba za a bi ki ba ka haramta ki amma ni ban haramta ba amma ina bin ahlus sunna sallah ba laifi ne ba amma in haramta cewa in ka bi dan bid'a sallar ba kai ba to wannan kaga na kawo addini kenan sabo me ya nuna in ka bi dan bid'a sallar ba wata ba to sana wani wanda yake ahlus sunna ne amma kai ka saba malamin sa kan fatawa shikenan sai kafirta ka ya kuma dauka kuma an bi ka sallah ko ba ba to kaga wannan fatawa ce da ba zai iya ciro da cikin Qur'ani ba ko a hadisi sai dai daga cikin aljihunsa amma a Qur'ani ko hadisi dai kan bata da mahalli Allah sa mun gane to sai wani wanda yake tambaya akan hadisin da ake cewa idan ka ga mutum yana aikata alkhairi jama'a suna yabansa manzon Allah ya ce tilka ajilu bushral mu'min eh wannan hadisi ne manzon Allah ya nuna haka yana daga cikin bushara ta gaggawa da mummuni zai samu ya aikata aikin alkhairi mutane kuma su yabe shi akai ba shi yayi aikin da nufin su yabe shi ba su ne suka ga dacewar aikin suka yabe shi amma ba shi ya nemi haka ba wannan bushara ce kyakkyawa kamar da manzon Allah bai na cikin hadisi kamar yadda na faɗa mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin da biyu haka ne ko za mu tashi aya ta ashirin da uku a jiya ubangiji ta ala ya kaddara min in kalli farkon tafsirin in game muka yi jiya ta hanyar gidan talabijin da brtv to sai na hango wani kuskure da na yi da na tsaya ina kallo na tabbatar kuskure ne amma lokacin da na yi shi ban san na yi kuskuren ba wajen danganta kira'a ta ibn wardan a ja'altum siqayat al-hajj wa imaratul al-masjid al-haram wannan ita ce qira'atul jumhur akwai kuma qira'a ta riwayar ibn wardan daga abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani ita ce aja'altum an gane ko suqatal hajji wa amaratal masjid al-haram suqatal hajji wa amaratal masjid al-haram sai na ji baki na ce suku ya hajji wannan kuskure ne suku ya kuskure ne amma je da na gaji a talabijin na farga cewa kuskure ne yadda kira'ar take a ja'altum tuqatal hajji wa amaratal masjid al harami kamar amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi al zalimin tuqa sai zanto jam'i ne na asaqi kamar da ake cewa at-tughatu jam'i ne to haka as-tuqatu as an gane ko amara ko mun ce jam'i ne na me amir kamar zalama zalim kataba katib ila asiri to wannan yana daga cikin amanar ilimi idan ka gano kuskuren ka ko tuntuban harshen ka dole kai wa mutane bayani dan kai ka kubuta a wajen Allah ka sare na tafiya wanda ya ji na je ya ji na yau to ya san an samu gyara kenan an samu nasir wal mansukh ina nufin <laughs> wannan wajibi ne amana ce ta ilimi idan kai kuskure ka faɗa kuma wannan baya rage maka mutunci eh ko ko ba haka ba to ma da aya ta gaba mai Allah ce بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka ne dangane da waɗanda suke musulunta a makka suna son su yi hijira su tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma son ƴaƴansu da ƴaƴansu da dangi sai ya hana su yin wannan hijira duk lokacin da suka yunkura kamar za su tafi sai matarsu ta fashe musu da kuka ko ɗa ya fashe da kuka ko iyayensu su fashe musu da kuka cewa yaya za ku ku bar mu su kuma sai su gwammace gara su zauna da iyalansu iyayensu ƴaƴansu matansu a kan su tafi hijira wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai wannan masu irin wannan ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani la tattakhizu aba'akum kada ku riƙe iyayenku maza domin lafazin al'aba jam'i ne na Al'ahu wato uba kenan guda daya aba iyaye maza wa ikhwanakum kada ku riki yan uwanku jam'i ne na al'ahu dan uwa guda ɗaya. wa ko kane uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya kadai ko kuma uwa ɗaya kadai duk dai sunansa akun in suna da yawa ikhwan la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya kada ku riki iyayenku da kuma ƴan uwanku auliya a matsayin masoya a matsayin waɗanda za ku jibinci lamarinsu ku biye musu in istahabbul kufra alal iman idan sun fifita kafirci bisa ga imani lafazin istahabba sin din da ta din da ke cikin nan gurin wato an kawo ta ne dan ta tabbatar da sifa ba dan ta nuna neman abu ba domin ga ka'ida akan yi amfani da sin da ta dan nuna neman abu kamar gafara sai a ce istaghfara kaga ya nemi gafara kenan kamar kharaja a ce istakhraja wato ya nemi a fito kenan ko ya nemi fitowar abu an gane ko anan kamar kataba a ce istaktaba ya nemi a rubuta kenan to anan gurin ahabba istahabba anan gurin inistahabbul kufra al istihbab anan gurin shine wato fifitawa istahabbul kufra al iman abin nufi ikhtarul kufra alal iman sun zaɓi kafirci kan imani ko asarul kufra alal iman daga al'isar sun fifita kafirci akan imani amma samudu fa hadainahum fastahabbul ama alal huda fa akazathum sa'iqatul azabil huni bima kanu yaksibun ma'ana istahabbul ama alal huda asaru al ama alal huda kenan kada ku rike su a matsayin majibunta lamarin ku idan sun fifita sun zabi kafirci kan imani wa man yatawallahu minkum cikin ku dukkan wanda ya jibunta lamarin su su iyaye ko ƴan uwa da su suka yi saura cikin musulunci a cikin kafirci ba su fito ba daga kafirci ba su shiga ba imani kai ka yi imani amma ka fifita abin da suke so akan abin da Allah da manzo ke so to a nan gurin duk wanda ya haka fa ulaika hum zalimun lalle sun zama cikin azzalimai wato kenan ya zalunci kansa ya biye wa iyayensa ya biye wa danginsa ya ke hijira a madadin yi hijira ya je wajen annabi ya taimaki musulunci sai ya fifita gare ya zauna a garin kafirci tare da iyayensa tare da danginsa to kaga wannan shine abinda ubangiji ta'ala ya haramtawa mummunai da suka samu kansu a cikin irin wannan yanayi آية كذا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كفادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وجهاد سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Ubangiji ce, Kulkace da su in ka na Aba aba'ukum idan iyayenku sun kasance wa abna'ukum da kuma 'ya'yanku jam'i na ibn wa ikhwanukum da kuma danginku wa azwajukum da kuma matayenku wa atiratukum da ƴan uwa lafazin ikhwan wato yayye da kanne amma asira ragowar dangi sawa'un na bangaren uwa ko na bangaren uba akan ce asira ana nufin dangi idan an tashi jam'insa, sa akan ce asira wanda da wannan kira'ar Abubakar ibn Ayyash ta zo wato kenan yana karanta wa asiratukum da isbatul alif waɗansu sukan yi inkarin wannan lugha su ce akan yi jam'in ashira ne akan asha'ir amma eh ana yin jam'in sa akan asha'ir ana yin jam'in sa akan ashira. dangi idan iyayenku yayan yan uwanku wato yayye da Matan ku, wa asiratukum da sauran ragowar dangi wa amwalu likita rabbumuha da dukiyoyi waɗanda kuka tara su wa tijaratun takshawna kasadaha da wata hada-hadar kasuwancin da kuke jin tsoron karyewarta wa masakinu tardawnaha da waɗansu gidaje da kuke yarda da su kai wani kankareren gida da ka natsu da shi yana cikin ranka idan dukan waɗannan abubuwa suka kasance a habba ilaikum min Allah wa rasulihi su ne mafi kaunatuwa a wurinku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi da yin jihadi dan yaɗa kalmar sa fa tarabbasu to ku jira lafazin fatarabbasu dinnan amrun ne bi ma'ana tahdid umarni ne amma ma'anarsa shine firgitarwa razanarwa saboda za ku gani ba ga abin da zai biyo baya shine ma'anar fatarabbasu tarabbas biha raibal manuni la'allaha tusallaqu yawman aw yamutu khaliluha tarabbas ma'ana intazir ku jira ku ga abin da zai biyo baya hatta ya'ti Allahu bi amri har ubangiji ta'ala ya kawo al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin ubangiji ta'ala baya shiryar da mutanen da suke fasikai baya shiryar da mutanen da suke kafirai abin nufi dai waɗannan al'amura guda takwas iyaye ‘ya'ya, yayye da kanne, mata, ragowar dangi, dukiya, hada-hadar kasuwanci, gidaje da ake zaune ba, ababe guda takwas ba, a ɗabi'ar ɗan adam yana son waɗannan a ɗabi'ance, wannan dan adam din dan binne ne ko dan kauye musulmi ne ko wanda ba musulmi ba lalle yana son waɗannan ababa. Allah ya ɗabi'antar da mu akan mu so su dan haka dan mun so iyayenmu ƴaƴanmu ƴan uwanmu matanmu da ragowar dangi da dukiya da hada-hadar kasuwanci da gidajen da muke zaune ba mu zama abin zargi ba a shari'ance amma yau ne za mu zama abin zargi a shari'ance idan mun so su sama da san Allah idan mun so su sama da san manzon Allah dan da yace in kana aba'ukum kaga kana ga aba'u wanda shine ismu kana da abuna'u da ikwanu da azwaju har yi zuwa masakinu dukkan su ma'tufun ala ismu kana sai zanto ahabba shine khabaru kana da idan waɗannan suka zanto su ne mafi kaunatuwa a wurin sama da Allah da manzansa sama da yaki sun da kalmar Allah wa tarabbasu lokacin da kuka zama abin zargi kenan amma dan mutum ya so matarsa dan mutum ya so ɗansa dan mutum ya so gida dan mutum ya so rumfarsa ta kasuwa a da hadar kasuwancinsa bai zama abin zargi ba a shari'ance zai zama abin zargi in ya fifita waɗannan akan Allah ya fifita su akan manzon Allah ya fifita su akan ci gaban musulunci ya mace gara kasuwancinsa ya ci gaba shi kadai da musulunci ya ci gaba ga wani abu wanda ke nuna tabbatar musulunci amma zai samu cikas a harkar kasuwarsa ga wani abu wanda ke nuna samun riba a kasuwa amma zai kawo cikas ga musulunci mummuni na gari sai ya zaɓi abin da zai jawo ci gaban musulunci ko da zai haifar da cikas a harkarsa ta kasuwa a harkarsa ta aiki a harkarsa ta wani abu wanda ba mummuni ba sai ya fifita abin da zai samu na duniya akan imani akan musulunci ina fatan kun fahimta wannan shine ke zama abin zargi amma son su kadai baya zama abin zargi malamai suka ce ababai ne guda takwas amma ka idin dunkule cikin ababe guda hudu domin da da ukum da ukum da ikhwanukum da azwajukum da ashiratukum duk abu guda ɗaya ne wato wannan karaba ce dukkan su qurba ne ko dai karabatu karabatu nasab ko kuma karabatu zawaj kusanci imma na dangantaka ta jini ko kuma kusanci na me na auratayya dukkan su abu ɗaya ne dangantaka ne sai kuma amwal na cin gashin kanta tijaratun takshawna kasadaha na cin gashin kanta masakinu ha suna cin gashin kansu kaga ababai ne guda hudu takwas ne in an bi da su fillah fillah amma hudu ne a dunkule waɗannan ababai lalle a ɗabi'a ɗan adam na san su amma lalle yayi sannu sannu wajen san su kar su zame masa fitina Allah ya ya ayyuhal ladzina amanu inna min a kuma azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fadaruhum sai kuma inna ma amwalukum wa auladukum fitina. wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun azim da dukiya da yaya da mata da dangi duk suka iya zamewa mutum fitina in sun hana shi bin Allah wato kenan sun zamewa mutum fitina sun sa ya kaucewa ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji zai fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdi al ubangiji baya kiryar da waɗanda suke fasikai akwai kuma wallahu la yahdi al ubangiji ta'ala baya kire da waɗanda suke azzalumai aya ta shatar da muka karanta jiya to waɗannan ayoyi da irin su la yahdi al-qawm az la yahdi al-qawm al-fasiqina baya kire da azzalumai baya kire da fasikai menene hakikanin ma'anar su domin idan mutum yayi tsaye yayi tadabburi zai samu wata tambaya da yake buƙatar amsar ta Allah baya kire da fasikai ko mun sha gani sai fasiki ya zo tuba Allah ya shirye da shi kuma shi da tuba Allah baya kire da azzalumai mun sha gani sai wani wanda ba musulmi ba a da yana cikin zalincin sa da kafirci sai kuma ya zo furta kalmar shahada da musulunta Allah ya ji da ko bai ji da ba to menene ma'anar wallahu la yahdul qawmal fasiqin wallahu la yahdul qawmal zalimin bayan a ganin ido muna ganin fasikin da ya tuba a ganin ido muna ganin ba yahude ko kristan da ya zo karɓi kalmar shahada ya shiga addinin musulunci kuma mun yadda musuluncin sa yayi ga ko Allah ya ce baya shiryar da su to shine sai malamai suka ce duk inda kaga wallahu la yahdul qawmal fasiqin ko wallahu la yahdul qawmal zalimin amun wuri da bihul khusus lafazi ne am amma ana nufin wasu ke bantattu da shi ba dukkan fasiki bane Allah baya shirye su yana shirye da wasu ba dukkan kafirai da azzalume bane baya shiryarwa yakan shirye da wasu cikin su zo su shiga musulunci a ce akwai waɗansu ke bantattun fasikan da ubangiji ta'ala ya sani a cikin ilimin sa na gaibu ba za su shiryu ba to wannan irin su Allah yake nufi da wannan aya to amfanin faɗin ta ga kowa da kowa dan ka tsorata in tsorata in rika jin karfa ko ina cikin waɗancan to sai in yi maza in tuba kaga na fita kenan amma a asalin ayar amun uri da bihul khusus ina fata an fahimta wato akwai ire-iren kafaran da Allah kwata kwata ba za su yi imani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al-alim innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim to kaga waɗannan waɗansu ke bantattun kafare ne da suke cikin ilimin Allah na gaibu cewa ba za su yi imani ba to irin su ne ake cewa wallahu la yahdi al-qawmal zalimin wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin da ire-iren waɗannan ayoyi amma ba kowane azzalimi ba domin cikin waɗansu azzaliman sukan tuba waɗansu fasikan sukan tuba Allah ba mu ikon tuba daga kurakuran mu aya ta gaba Allah قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم waɗannan ayoyi suna magana ne akan yakin Hunain shi lafazin Hunain din wadi ne wato wani fili ne tsakanin dutse da dutse wannan fili yana kan hanyar Ta'if idan ka bar Makka akan hanyar ka ta zuwa Ta'if to kuma Ta'if tana kudancin garin Makka ko kuma ka ce kudu maso kaza tana dai kudancin garin Makka sannan kuma Ta'if tsakaninta da Makka kilomita ɗari biyu ne da ƴan kaɗan saboda haka wani wadi da ke wannan wurin shine ake kira suna Hunain waɗansu daga cikin malaman lugha suna mu'amalantar wannan kalma a matsayin mamnu'un min as-sarf wato kenan ba sa yi mata tanwini waɗansu kuma suna yi mata tanwini alqur'ani ya zabi yaran da ake wa hunaini tanwini ya sauka da shi laqad nasarakum Allahu fi mawaqin kathira wa yawma hunainin an yi tanwini iz a'jabatkum kasratukum to wannan yake na hunaini a tarihance an yi shi ne bayan fatahu makka fatahu makka an yi shi a cikin watan Ramadan bayan an buɗe maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi shekaru yayi kwana ɗaiɗai har goma sha tara a cikin garin Makka mutane suna ta musulunta yana kuma jaddada rukunan tauhidi a Makka tun da tare da a hannun masu shirka ya kamata a tsarkake ɗakin Allah gaba ɗaya daga dukkan wani burbushi na shirka da magwazanci ya koma tauhidi tsantsa fa abdullaha mukhlisan lahu din din kenan kwana goma sha tara a cikin waɗannan kwanaki goma sha tara don manzon Allah yana yin kasaru tun da shi matafiyi ne bai ɗauki kansa a matsayin dan makka ba duk da a makka haka haife shi amma yanzu tun da ya koma madina da zama in ya zo wani abu makka in ya zo wani abu makka ya zama matafiyi kenan hukuncin matafiyi ne ke da shi a garin zai rinka yin kasaru a ƙarshen watan Ramadan kwana biyun karshe kamar yadda waɗansu malaman sira suka ce waɗansu suka ce a'a an shiga Shawwal kwana shida to sai Allah ya haɗa runduna wadda ta tafi Hunain dan saboda a je a yi wannan yaki da kabilun Larabawa guda biyu waɗanda suka fi kowa kangarewa a zamanin su ne kabilar Saqif da kabilar Hawazin Hawazin da Saqif lokacin da suka ji annabi ya yi sela zai zo fatahu Makka su sun yi tsammanin su zai yaƙa, da haka sai suka haɗa rundunar yaƙi da zaratan sojoji wajen mutum dubu ashirin suna jiran annabi ya zo to su kuma zama ba wajen su zai zo ba ana maganar ummul qura wa yake maganar wani wuri ko daban ga Makka maka na ba bude ta ba idan an bude maka ai kowa zai bi amma dan ka je ka bude wani wuri ma baka zo maka mai kai kenan saboda haka manzo Allah sai dan faru maka cikin ikon Allah Allah ya baki nasara ya bude maka to daga nan gurin nan sai ce to shikenan kuma a je a yaki waɗancan ya fara haɗa dan yaƙi a bayan gari tun a ƙarshen watan Ramadan kafin ƙaramar sallah sannan kuma aka cika na ta cika bayan sallah da kwana hudu ko kwana biyar sannan manzon Allah ya leƙa da ya tura da ƴan leƙen asirin ƙasa su je su leƙo masa su wanda za su canja kama su shiga cikin sojojin abokanan adawa su ga me suke ci me suke ta wani irin makamai suke da su menene tactics ɗin yakin gaba ɗaya sai da manzon Allah ya samu wannan intelligence report din gaba ɗaya ya tara kafin a tafi duk wannan yana cikin wa'idu lahum na'am tunda an faɗa masa wannan tunda aka kammala yakin badar cewa kar ka ga yakin badar ka ci nasara ka ɗauka a tsarin da ka tafi badar a wannan tsarin za ka tafi sauran yakoki a a dole sai ka yi istidadi dan haka yana daga cikin dabarar yaki ka san shi sojojin abokanan adawa su nawa ne wani irin makami suke da su me dabarun su yushi suke bacci yushi suke tashi dan kai kai timing mai kyau kai tawqit almunafiq sanya lokacin da ya dace na kai haji kuma manzo Allah ya tara duk bayanan da ake bukata kuma baya sanar da kowa sai waɗanda suka kamata ya sanar sauran mutane sai dai a musu umarni su bi amma ba komai za su ji ba to wannan shine yakin hunai kaga shekara ta takwas kenan bayan hijira dan daga bayan fatahu maka ne kai tsaye aka tafi wato ainihin yakin hunain kenan ina fatan kuna fahimta to lokacin da aka fita dama manzon Allah ya zo da sojoji dubu goma ne daga Madina da aka zo makka sai aka ƙara samun dubu biyu sai zanto sojan yaƙi dubu goma sha biyu waɗansu littattafan sira ma suka ce a'a sojan yaƙin annabi sun kai dubu goma sha hudu aka fita aka su kuma can waɗancan kafiran sun shugabantar da Malik ibn Nasr a matsayin shine shugabansu da yake kabilu ne daban-daban suka yi kawance to akwai kabilar da suke gaba shugabancin durai ibn Simma wani ƙwararren mayaki tun lokacin jahiliya to amma ya riga ya tsufa da yawa ya ga Malik ibn Nasr yadda ya hada sojojinsa fitowa da aka yi aka sa sojoji a gaba daga nan sai mata a bayan sai yara a bayan sai mata a baya sai dukiyoyinsu wato tumaki da awaki da raguma yace wannan dabarin yakin da kai ba ta da amfani wai sai a ganin sa tunda an sa mata da yara a baya sojoji na gaba to ba yanda za a yi soje gudu a wajen yaki ya bar matarsa ko wajen ɗansa yana ganin in suka wayo suka ga su da 'ya'yansu to za su ƙara jajircewa sai da duk abin da zai faru ya faru break ibn Summa ya ce da shi shirme kake yi mutumin da ya riga ya firgita kura yaki sai kura ba abin da ke hana shi gudu ko uwa ko uba ko ɗa ko mace sai ya kai labari guduwa zai yi ba zai tsaya ba da haka gara ka mayar da mata da yara gida sai da yin an ci nasara a kanka kai kaɗai aka ci nasara a kanka 'ya'ya da yara dai suna gida lafiya idan kuma ka ci nasara kuma za ka dawo musu gida lafiya malik ibn nasar yace sam shi wannan dabarar da yakin haka ya taho da ita yaro ne matashi dan shekara 30 Dare ibn Summa kuma na da shekaru 100 a duniya yace wallahi ina jin kanshin cewa an ci nasara akan ku na haka ba zan saurare ku ba ya kwashe sojojin su ya koma yace shirme take. ba za mu ku kawai ha kawai muna da hankalin mu don mu wani yaro dan tsugulutu bai giggiwa ya kai mu ya baro da shekarunmu da hankalinmu mun san abin da muke kawai musallama mu zanto tabi'ai ba za mu yi wannan ba shi juya ya tafi sa shi kuma ya ƙara kan garewa ya tsaya cewa lalle lalle sai sun ci nasara manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taho da shi da sahabbai akwai sauran al-mu'allafati qulubuhum da aka taho da su sojoji dubu goma sha biyu zuwa dubu goma sha hudu manzo Allah ya ƙara a ran waɗansu makaman yaƙi a nan cikin makka wajen waɗansu ya azizlake ɗaiɗai har guda ɗari daga wajen wato ainihin Safwan ibn Umayya wanda lokacin ma bai musulunta bina cikin al-mu'allafati qulubuhum ya ruwa dan su kayan fada da duk aka kawo aka to wannan shine abinda Allah ke bada labarin shi anan a dunkule wannan abin da na faɗa muku kawai dan ya ba mu haske kafin mu shiga aya sai wani hadisi ɗaya da zan karanta cikin sahih muslim amma mu samu filla fillar yakin gaba ɗaya sai dai mu koma littattafan sira mu kuma yanzu tafsiri muke ba sira muke ba ubangiji ce laqad nasarakum Allahu fi mawaqin kathira Allah ya taimake ku a wurare daban-daban mawatin jam'i ne na mawtin shi shine dukkan wani fage da aka yi gumurzu aka yi yaƙi. kamar badar mawtin min al-mawatin uhud mawtin min tabuka mawtin min ko ina a yi kiransa mawtin Allah ya ce Allah ya taimake ku a waɗansu wurare da yawa amma wa hunainin ranar yaƙin hunaini kuwa iz a'jabatkum kasratukum yayin da yawan ku ya burge ku falam tuguni ankum shay'a yawan naku bai amfana da ku komai ba wato lokacin da sahabbai suka fito suka gansu da suna dubu goma sun zama dubu goma sha biyu sai suke cewa ai ba da za a yi in dai dan yawa ake yin yaki yau ba da za a ci galaba a mu kaga sai suka rudu da yawan su shine Allah ke cewa lokacin da yawan ku ya burge ku kuka duba ko kuna da yawa to bai amfana da ku komai ba wa baqat alaikum ardu bima rabbat ƙasa ta yi muku kunci duk da yalwarta da faɗinta sun mawallaitum mudbirin sannan kuka juya baya a guje sun sakina tahu ala rasulih sannan Allah ya saukar da natsuwarsa a kan manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mu'minin da kuma kan waɗansu daga cikin mummunai wa anzala junudan lam ya saukar da wata runduna da ba kwa ganinta wa azaba allazina kafaru yayi azaba ga waɗanda suka kafirce wa zalika jazaul kafirin Wazalika zalika abincin da aka ambata jazaul kafirin shine sakamakon kafirai yadda hadisi yake ci cikin sahih muslim ibn shihab yake cewa haddathani ibn abbas ibn abd al qala qala abbas yace babansa abbas ya ce shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hunaini na halarci yakin hunaini tare da manzon Allah tsira da mutunta tabbata gare shi fa lazimtu ana wa abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa lam Abba zai ce da ni da abu sufyan shugaban rundunar kafirai a yakin uhud fa zai ya musulunta ni da abu sufyan sai muka nazanci manzon Allah mun ki mu rabu da shi muna gadin sa inji abba. wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala baghlatin lahu bayda manzon Allah yana kan wata alfadara fara masana ta fuskar tarihi suka ce wannan na nuna jarumtar annabi yana da daman ya haura kuma ko doki me yasa ya hawa alfadari saboda ba ya je filin bane da niyyar gudu wanda je fili da niyyar ya gudu shi zai hau doki ko rakumi shi ya je da nufin ayi gumurzu tsakanin shi da kafirai da haka bai je da niyyar gudu ba kuma alfadaran mace ba ma alfadaran namiji ba kaga ba za ta yi hanzari ba ba za ta yi gudu ba idan kana son gudu ba za ta iya kai ka gaci ba wannan shine hikimar dan annabi ba da kwarin gwiwa domin bayan an Kato masa bayanai na sirri na kafari duk an faɗa masa an yi leken asiri an faɗa masa da kansa yake cewa lalle gobe muna da ganima saboda yana ganin tunda ya san tsarin su shi ya riga ya tattasin yakin da zai ci nasara a kansu yace lalle gobe muna da ganima sallallahu alaihi wasallam yace muna tare da shi wannan taguwa da yake kai a hada halahu farwa tubnu nufasa aljuzami wani mutum mai wannan suna ya bashi ita kyauta falan maltakal muslimuna wal kuffar yayin da kafirai suka haɗu da mummunai wallal muslimuna mudbirina musulmai sai suka juya a guje da baya fa tafika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yarkudu baghlatahu qibala al-kuffari manzo Allah kuma sai ya gaba da zaburar da dabbar da yake kai ta fuskanci inda kafirai suke ba inda mummunai suke guduwa ba sallallahu alaihi wa sallam duk wannan ke nuna jaruntarsa cewa ya kasance ashja'un nas ya fi kowa jarunta cikin jarumai yadda abin yake tunda wuri ne fili tsakanin dutse da dutse akwai duwatsu a tsakiya ga fili da za ku zo ku ci Malik ibn Nasr sai ya shirya sojojinsa duk suka buya a cikin duwatsu yace kada a fara kai farmaki sai bayan an tabbatar gaba ɗayan mamune sun taru a wannan filin kowa ya gama shigowa to kawai sai ga ana musu ruwan mashi ta dama ta hagu ta gaba ta baya sannan bayan an yi ruwan mashi na waɗansu mintuna sannan duk ku zare takobi kowa takobin suna walƙiya ku nufo kansu gaba ɗaya to abinda suka yi wa mummunai kenan daidai lokacin da sun gama shiga cikin filin kawai sai suka ji ana ta ruwan mashi kuma ba sa ganin daga ina ake harbin su ga mashi ga kibiya ta ko ina a tullo mashi nan a harbin kibiya ta nan gurin sannan kawai sai suka ga mutane gaba daya ta ko ina sun daga takobi sun yoka wannan ta sa waɗansu sai suka tsorata waɗanda suka karanta fikihun sira din suka ce waɗanda suka jawo aka gudu aslan su ne sababbin musuluncin da aka taho da su daga maka mutum dubu biyu dan sun wuce gaba su basu saba yaki irin wannan ba da sai ga wannan sai suka juya baya to kaga na baya kaga dan uwanka ya dawo kai ma sai yi me yanzu idan wani ya tashi ana cikin taro ya fita a guje kai ba sai ka tambaye shi kai ma sai ka fita a guje sai in kayi gaba inda kai ba jarumin jarumai bane sai kai gaba sai ka tambaya wai me ka tambaya mana san gurin me kafin ka tafi amma to haka dabi'ar mutane da haka su ne suka fara guduwa sai sauran suka gudu sawa'un dai wane ne ya fara gudu wane ne ya fara guduwa wane ne ba wane ne ba duk dai sun gudu an yi ijma'i gaba ɗayan waɗannan sojoji sun gudu littattafai na sira sun yi magana ta suka kashi biyu wata magana ta ce sai adadin mutum goma zuwa sha ɗaya ne kawai suka rage tare da annabi wata riwaya ta ce a'a mutum tamanin ne zuwa ɗari a cikin mutum dubu goma sha biyu mutum tamanin zuwa ɗari su kaɗai suka ragowa tare da annabi amma duk sauran sun gudu me ya kawo haka a ajabatkum su. lokacin da kuka yi takama da yawan ku ba da karfin ubangiji ba falam tuguni ankum shay'an yawan bai amfana da ku komai ba wa faqat alaikum al-ardu bima rahabat kasa da abin da da fadin da komai amma sai muku kunci wallai wallaytum mudbirin kuka juya baya a guje shine abbas ce fa ka rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yarkudu bagdatahu qibala al-kuffari manzo Allah yana tazabar da taguwar sa inda kafirai suke qala abbas abbas ce wa ana akhidhun bi lidami baghlati rasulillah akuffuha iradata alla tusri na rike na rike lizamin wannan taguwa ta annabi annabi na zabarar da ita ce sauri ta nufi inda kafirai suke ni kuma ina rike ta ina jin tsoron kare ga tsakiyar kafirai shi kadai abbas yana rike annabi annabi na cewa sai an yi gaba sallallahu alaihi wa sallam. kaga wato komandancin yaki na manzon Allah ya sa banda komandoji ne yanzu suna barci suna shan lemo suna shan AC amma kananan sojoji suna can suna fuskantar matsala su kadai manzon Allah yana gaba wa Abu Sufyan akhidun bi rikabi Rasulillah Abu Sufyan kuma ya rike inda manzon Allah ke tsora kafafunsa akan wannan dabba da yake tsaye fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ayi abba ya kai abba nadi ashabas samura kirayi waɗanda suka yi mu baya amana ta hasa shajara domin samura ita ce wato ainihin gatanin da suna magariya waɗanda suka wa annabi mu baya a karkashin magariya ina suke yau waɗanda Allah ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim ita kirawo su ya suka gudu kuma yau a da sun yi mubaya'a qala abbas abbas sai ya ce bi a'la sautihi da babban murya ai ashabu samura ya kuma abuta bishiya wanda kuka yi wa annabin baya a karkashin wata bishiya ina kuke yau qala ce fa wallahi laka anna atfatahum ina sami'u sauti atfatal bakari ala auladiha yace wallahi da suka ji muryar abba sun san cewa annabi ya umarci shi wannan shelar yace tausayin da ya motsa su irin tausayin da saniya take dangane da karamin dan maraki da ta haifa so ga cewa ba su da uzuri na su gaba da gudu sai suka juyo baya suka juyo baya suka tafi fa qalu labbaika labbaika suna cewa annabi labbaika labbaika qala abbas yace fakta talu wal kufar yaki ya rikice tsakanin su da kafirai ana ta gwabzawa wa da'watu fil ansar yaqulun sannan kuma ya sake kira ga al ansarawa mutanen madina yace ya ma'ashar al ansar ya ma'ashar al-ansar duk abbas ke wannan kiran da babban murya dan annabi ya saki qala thumma qutrat ad-da'wa ala ban al-harith ibn al-khazraj sannan bayan ayan kiran ansarawa su ma sun ji an kira su sun taho sun dawo sai kuma aka kirayi wato ban al-harith ibn al-khazraj aka ce ya ban al-harith ibn al-khazraj ya ban al-harith ibn al-khazraj فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها manzon Allah sai yake dubawa gabas da yamma kudu da arewa kamar yana yin daddage ma dan ya hango suwaye suka zo suwaye ba su zo ba wannan duk dabara ce ta zaburar da su a wajen yaki kaga sai da aka kilayi gida gida dan saboda balarabe yana biyo kabila muhimmanci kamar a ce ya mai rike da tutar kanuri ina kake ya mai rike da tutar fulani ya kai sarkin hausawa <laughs> kaga ka san dai kada rike da tutar kanu za zaka bari su ga cewa ka ja da baya dole ka taho kai ba sarkin wasa kai sarkin bulani kai ba sarkin waye dole ka taho ma'ana aka rika kiran su gida gida dan ga suwaye waye za su zo su waye ba za su zo ba dai da aka ce ku zo ku duka kila wani ya makalle amma yan gida ka za ku fito to ka gani za a ga waye zai fito waye zai tsaya wannan shine dabara da haka annabi rinka leƙen sa yana kallon su ila kitabihim fa qala rasulullah manzon Allah da ya ga yaki ya katame sai ce haza hina hamiyal wasit yace yanzu ne tanda da ake gasa waina akai ko soya waina akai yanzu ne ta fara tiriri manzo Allah na nufin yanzu ne yaki yayi yaki yanzu ne gwabzawa ta yi gwabzawa kana abba zai ce summa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hafayati sannan sai manzo Allah ya jinki kasa cikin tafin hannu guda farama bihin wujuhal kufar ya watsa wa kafirai su wajen dubu ashirin lokacin da ya watsa wannan kasa sai ce in hazimu ko in hazamu wa rabbi muhammad yace na rantsa da ubangijin muhammad an ci nasara akan lokacin da ya watsa wannan ƙasa. abba zai ce fa zahabtu anzuru sai ni ko nake ta laikawa in ga me ke faruwa fa izal qitalu ala hayatihi fi ma ara naga yaki yana nan ana ci gaba da gwamzawa kala yace fa wallahi ma huwa illa arabahum bi hasayatihi jefa kasar annabi ke da wahala lokacin da ya jefa kasa din nan fama ziltu ara haddahum kalilan wa amrahum mudbira kawai sai naga kaifin su yana dakushewa sai naga al'amarin su yana rikicewa su kafare jefa wannan kasa kawai sai duk gaba ɗaya suka tarwace dabara da suke da su ta yaki ta kubuce musu karkashi da suke da shi a karan fari ya kubuce musu ina fata an fahimta shine summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah ya saukar da nutsuwa akan annabi lokacin da sauran suka gudu shi bai gudu ba an gane ko wa alal mu'minin da kuma kan mummunai to anan wuri aka ce wani mummunan waɗansu suka ce wannan goma sha ɗayan da aka ce su gudu ba ko casa'in a tamanin zuwa ɗari da aka ce su gudu ba su ake nufi waɗansu suka ce a'a ana nufin dukkan su mahalarta yakin domin ko da wanda suka gudu din a sakamakon tsayawar waɗannan su ma sun yi mai sun dawo baya da suka dawo suka tsaya kuma za ka yi yaki shine summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha Allah ya saukar da wata rinduna da ba ku ganin ta wace ce rinduna da ba ku gani rindunar mala'iku ubangiji ya yi maganar saukar mala'iku game da annabi da sahabbansa ko da wani sashi na sahabbai a cikin alkur'ani a salo iri hudu iri uku ya yi maganar akan cewa mala'ikun ba a ganin su shine a nan gurin a yakin Hunain ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها an saukar da rundunar amma ku ba ku ga rundunar ba wuri na biyu cikin غزوة الخندق وغزوة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا wuri na uku lokacin da annabi ke cikin kogo da abubakar siddiq a ayat za mu karanta nan gaba illa tansuruhu faqad ansarahu allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam taraha wa ja'ala kalimatan alladhina kafaru sufla junudan lam tarawha nan ma dai dandana da ba ku gani an gane ku? waɗannan wurare guda uku dukkan su mala'iku sun sauka amma ba tare da ku kuna iya gani ba wato sahabbai ba su ga wannan mala'ikun ba amma a yakin badar mala'iku sun sauka kuma an gan su, waɗansu sun gan su, ko da ba sahabbai gaba ɗaya ba shine suka ce bambanci shine mala'ikun da suka sauka a yakin badar dama sun sauka ne su ma don su yakin da haka za a iya ganin su amma mala'ikun da suka zo a nan gazo ta da gazo ahzab da kuma izo matul gari sun zo ne don su razanar da kafirai amma ba don su yi tarayya cikin yakin ba ba su yi tarayya cikin yakin ba sun zo ne don su jefa tsoro a cikin zukatan kafirai amma a yakin badar kuwa sun zo ne don a gwamza yaki da su shine abinda waɗansu malaman tafsiri suka istintaji a ciki ina fatan kun fahimta wa anzala junudan lam taraha wa azaba alladhina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin thumma yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha sannan ubangiji ta'ala zai karɓi tuban wanda ya so min ba da zalika bayan kula ta riga ta lafa Allah ce wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne a takaice da dawo wannan da sahabbai suka yi aka gwamza yaki karshe aka ci nasara a wannan yakin ne aka samu ganima irin wanda ba taba samun irin ta ba ganima mai tari yawan gaske raƙuma kadai an samu raƙumi kamar da wasu malaman sida suka ce ya kai dubu shida dubu shida dawaki da menene ya kai dubu goma tumaki da awaki sun kai dubu arba'in ganima bayan kayan fada da aka samu a wajen da haka ga fatahun maka ga kuma wani abu da ya ma riba ne akan fatahun maka kuma lokacin su makusancin juna wannan cikin watan ramadan wannan cikin watan shawwal sai ubangiji ta'ala ya tara karfin musulunci a wannan lokaci a wuri guda to wannan ganimar da yadda aka yi aka raba ta da fikihun da ke cikin rabanta yana da buƙatar ɗan bayani ko da na minti biyar ne wanda lokacinsa yanzu ba zai yiwu ba sai dai mu takaita anan kawai abu ɗaya na karshe shine gudowa da akwai suka yi anan gurin ba su zama abin zargi ba domin wanda aka zarga ya gudu a wajen yaƙi a lokacin sahabbai su ne wanda suka gudu a yaƙin badar a yaƙin badar kuma su gudu ba da haka Allah ya razana da su cewa man yuwallihim yawma izin dugurahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah amma anan gurin wallatin mudbirin amma daga baya kuma anzala sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minina kaga kenan ba a yi fushi da su ba a yakin Uhud ma sun gudu amma ba a yi fushi da su ba innal ladina tawallaw minkum yawman taqal jam'an innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu Allah ce wala kada afa Allahu anhu kaga dai babu zargi wala kada afa Allahu anhu Allah ya yi musu afuwa sauran bayani sai ya mutum gobe idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana